Jama'a 20 ga watan Ogist shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. 'Yan majalisar dokokin jihar Talabiri sun yi Allah wadde da yawan har-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa a yankin. Za ku ji kaɗan daga cikin sanarwar da suka fitar a cikin labarun. ganin cewa annobar cutar kwalara na kokarin yaduwa a cikin sauran jihohin kasa ƙwararrun likitoci na kira kan a kiyaye matakan yaduwar cutar A rahoton namu na musamman za mu taɓo batun irin fahimtar da wasu 'yan ƙasar Nijar ke ma cutar COVID-19. Masu mu barkan mu da sake saduwa. A cikin wata sanarwa da suka fitar jiya, 'yan majalisar dokoki na jihar Talabere sun yi Allah wadde da yawan hare-haren da wasu masu tare zamanin tsaye ke kaiwa a cikin jihar. A cikin satin baya-bayan nan, ƙauyuka da dama na jihar ne ke cikin juyayen rashin jama'ar su a lokacin wannan hare-haren. har na ƙarshe dai na dai a gundumar bani bango a litinin da ta gabata ya yi sanadin rashe-rashen al'umma da dama ga dai kaɗan daga cikin sanarwar da abudu abubakar ya karanto daga abokanmu na telesahel A gaban wani al'amarin kashe-kashe da ke yawan faruwa da kuma ba iya jurewa, 'yan majalisar dokokin ƙasa 'yan asalin jihar Tilibiri suna baiwa gwamnati shawara da ta ɗauki dukkan matakan da suka waje ba don ƙarfafa kasancewarsa a yankuna domin karewa da tsare lafiyar al'ummomi da dukiyoyinsu, ta inganta sha'anin neman bayanan sirri kowane iri, ta gaggauta aika jama'an tsaro musamman sojojin sama, ta kuma inganta matakan tallafawa ga al'ummomi domin rage kaifin matakin dokar ta ɓaci. Ta wani ɓangaren 'yan majalisar dokokin 'yan asalin jihar Tilibiri na jira da gaggawa a ɗage matakin haramta zirga-zirgar motuna suna karfafawa gwamnati gwiwa a ƙoƙarin da take yi na tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali a faɗin ƙasa baki ɗaya. Mutum tamanin da suka hada da farar fulla 65 da jandarmomi biyar ne aka kashe. larabar da ta gabata a cikin wani hari da 'yan ta'adda su kai arewacin kasar burkina faso in ji wata sanarwa da gwamnatin kasar ya fitar a ranar alhamishin da ta shige maharan sun kuduri farma rundunar sojoji wadda ke rakiyar wasu jama'a a arewacin kasar sai da ɗauki daɗin da aka yi a tsakaninsu ya sa an tisa ƙeyar 'yan ta'adda 400 suka hallaka suma da tamanin, sannan kuma aka cafke kayayyaki da dama haɗe da bindigogi da kuma motuna kamar yadda shafin yanar gizo na tv ya bayyana. sakamakon ambaliyar ruwan sama da ta yi ta sauka a ƙasar niger a ranar 17 ga watan agusta shekara 2021 ya kasance kamar haka mutum 57 suka rasu 34 daga cikinsu gidaje ne suka rumza kansu 23 sun nutse cikin ruwa wasu 53 sun ji rauni ma'aikatar da ke kula da kariyar al'umma ta bayyana cewar kusan mutum 65 ne ba su da matsuguni yallai dubu bakwai da ɗari takwas da biyu ne aka yi rajista kusan dabbobi dubu da ɗari tara su kuma ruwaye gaba da su wannan ambaliyar ta shahi da'irori 68 da gundumomi 29 kamar yadda ma'aikatar da ke kula da kariyar jama'a ta bayyana al'amarin cutar kwalara na ciyar da hankulan al'umma a birnin kwanni da ke jihar tawa a cewar haruna tahiru shugaban kwamitin da ke kula da al'amarin adadin masu cutar na ci gaba da hauhawa yayin da yawan mace-macen da ake samu sanadin cutar shi kuma yana karuwa ga dai gaban firar tasu da asuman musa arzika kaga gajiya ne muka yi dumi da kai 36-38 wallahi yau an kai 50 da wani abu kuma gaskiya mutuwa ana ta yi magana gidan likitan nan a bartun karuwa don allah kowa ya tsaya alluba in ta yi yawa kamar irin hakan ga dole na a ta jan hankali dama ma cewa aka yi a wayan mutane kanu su san da cewa ga abin da ake ciki kuma ga matakan da aka ɗauka abu na farko daga ciki shine na mutane su rike kawawansu na biyu a jaddada tsafta duk abin da zaka ci duk abin da zaka duk a matsa wanke hannuwa da wanke ababe wa'anda za a ci a tsabtata abubuwa da mutum guda ya kamu shi na yaɗa mu al'umma ai kaga akwai matsala kuma yanzu sauran ƙauyuka ma an fara kamuwa tunda kaga yanzu an bani labarin masalata da dibisu mutane su sani inda do akwai CSE ga yanki to da an samu wannan tsayawa aka yi babban likita can shi major shi ke kula in yaga abin da ya kari ne shi kai ma nan sinyale a yore referen mutum a dauko shi a da shi nan. Annobar cutar ta kulara a cewar hukumomi na kiwon lahiya al'umma ta afka ma sauran jihohin ƙasa. ganin cewa cutar na saurin yaduwa ƙwararrun likitoci sun bayyana irin matakan da suka dace a ɗauka don kiyaye yaduwarta kamar yadda dr habu abdulrahman na likitar da'ira ta uku ta birnin Yamai ya shaida ma Faisal maladi Cutar amai da zawo kulara ya waje ba a tunasar da cewar cuta ce mai dauke da kwayoyi abinda ake cima vibro kolere kwayoyin da ke haddasa zawo da amai mai tsanani tare da haddasa kuma sakamakon rashin ruwan jiki kuma a ƙarshe damewar wannan ababuwan za su kai har ga rasuwar mutuna da ta kama domin yin rigakafin kwalara ga matakan da ya waje ba a ɗauka kuma a mutu mutunta su na ɗaya a sha ruwa masu tsafta a wanke dukkan abincin ɗanye da za a ci a dafa abincin da suke da buƙatar dafuwa a dafa su sosai a kula kuma da tsaftar hannuwa ko da wani lokaci a wanke su kai a kai da sabulu duk lokacin da aka fito makewaya kuma a rufe abincin don kar kuɗa ko kwari su sabka a kansu da za su iya zuba tsarin su kan abincin da aka ajiye. Hukumomin birnin Yamai sun dawo da ƙudurin ƙudurinsu na hana barace-barace a cikin garin inda suka rinka kwashe mabarata suna jibge su a makarantar 'yan sanda mabaratan da suka hada da masu fama da nakasa an mayar da su garuruwansu wasu kuma ana ci gaba da tsare su cikin yanayi wanda bai dace ba kamar yadda shugaban kungiyar masu fama da nakasa sidonu umaru ya shaida ma olivier sokbafi Akwai da yawan jama'a da ke fama da nakasa da ke tsare a makarantar koyar da aikin dan sanda fiye da waɗanda ba nakasassu ba. Wasu sun kasance a tsare tsawon kwanaki goma sha biyar. Idan mutum ya aikata laifi, akwai wani abu da ake kira tsarewa na wucin gadi wanda bai huce kwanaki uku. Ku duba fa mutanen da doka mata ce bai kamata a yi musu hukunci mai tsanani ba amma kun ga yau yare ne da tsofi an tsare su na tsawon kwanaki goma sha biyar wannan ba wai muna karfafa a yi barace barace ba ne a'a mu ma muna yakar barace barace amma sai dai da aka yi musu ba bisa kan ka'ida ne ba muna tir da babban murya da nuna rashin jin daɗi da wannan yanayi da suke ciki par rapport à cette manière de faire. bayan an dakatar da ita tsawon shekaru biyu dalilin annobar cutar covid-19 sallar lasu gishiri cewa da kiyar sale za ta wakana bana a ƙarshen watan satumba a cewar kwamitin da ke kula da tsare-tsaren sallar da aka girka a ranar 19 ga wannan watan a agadas a dalilin haka an zakulo matsaloli wanda suka kawo cikas a sallar da ta gabata domin a samu musu mafita na nafa ruwaiba shugaban da'irar ta ingil mamba a cikin kwamitin tsare-tsaren ya ma karim karin bayani Au cours de cette euh, première rencontre, a yayin wannan haduwa ta farko mun taɓa batutuwa da dama. Muna cin karo da waɗansu matsaloli da muka samu tattaunawa a kansu. Mun san wannan aikin to a shekarar 1999. An mayar da ingar cibiyar shirya wannan sallah ta lasar gishiri, inda tana da faɗin murabba'in kilomita dubu hamsin da biyu, inda a cikin duka wannan faɗin ƙasar akwai makiyaya da suke zuwa daga yankin tawa sandar maraɗi. Sai dai ba iya dadadawa kowa akwai waɗanda ba su je daɗi ba za mu yi gyara mu farantawa da yawan makiyaya saboda ba karan farko ne ake yin wannan kasafi ba wannan kasafin zai biya mana bukata amma ba sai kuma labarin wasanni a cikin labarin gasar wasan ƙwallon kafa ta nahiyar afirka kan 2021 za ta wakana daga ranar 9 ga watan janairu zuwa 6 ga watan fabrairu shekara 2022 a kasar kamaru inda kasashe 24 za su halarta an gudanar da tankaɗe da rairaye a ranar talata da ta gabata a kasar ta kamaru shin kowace sa'a ce kasashen afirka ke da wajen lashe gasar Gadi amsar da muhammadu jingirai shugaban 'yan jarida masu ra'ayin wasannin motsa jiki ya bayyana maman ma'ada ta waya Gasar kofin ƙasashen Afirka za ta gudana da tawagogin ƙwallo guda 24. A yayin walawalar rukunna ne suka fito masu fa'ida. A cikin kowane rukuni ana buƙatar jagora misali ƙasar da ke karɓar sabgar da ta ci nasarar gasar kan bayan nan. A rukunin A akwai gwagwarmaya Kamaru za ta kara da Burkina Faso, Ethiopia da Cape Verde. A rukunin B akwai Senegal, Zimbabwe, Guinea Conakry da Malawi. Kun san Afirka ta yamma a nan ne ake samun manyan tawagogi. In aka ɗauki misalin rukunin B akwai Gine Conakry da za ta kara da Senegal. Rukunin C akwai Ghana da ke da babbar sa'ar wucewa. A can wancan rukuni akwai Mali, can kuma akwai Cote d'Ivoire, Nigeria. Kun gani Afirka ta yamma na da tunkafan da za ta iya samun damar shigar zagaye na biyu har ma zagaye na uku a wannan gasar. cette compétition. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Nijar. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger. madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman yau fiye da shekara ɗaya da rabi kenan da cutar covid-19 ta bullo a ƙasar niger amma har yau akwai wasu mutane da basu yarda da cutar ba a ƙasar niger a jimilce mutum dubu biyar da ɗari takwas ne aka tabbatar da cewa suna ɗauke da wannan cutar a cikinsu ɗari da goma da shida sauransu kamar yadda zakuji a cikin rahoton da fanta shamsu ta haɗa. Halin kamuwa da coronavirus na farko a ƙasar Nijar a watan Maris 2020 aka gano shi, to amma har zuwa yau mutane da dama ba su yarda ba da kasancewar wannan cutar kamar wa'anga matasan da suka gamu a cikin wata fada a nan yame zamne banci guda bakin hanya kuma suna amfani da hinjalai guda na shan shayi ko ɗaya daga cikinsu bai damu ba ko sanya kulawa da matakan kariya ga cutar coronavirus. coronavirus a cewar su coronavirus kawai wata cutar nasaru ce. Ina wata wanga sai dai nasarun nan na Afirka abin da ya corona ba sai mu huce shi ba. Corona dai kawai gurin nasarun nan ne mu dai yanzu ana dai gai mu dai yanzu dai ba ta zo wajen mu. Domin tunasarwa coronavirus ta bayyana ne a watan Nuwamba 2019 a Wuhan cikin wani yankin kasar China kamin ta bazu cikin duniya baki daya. A cewar daraktan babbar asibitin kiwon lafiya reference ta yamme ainihin wannan cutar hakikan an san da shi. Dr. Fumakwai Gado Amadu. kwai cuta ce ta dabba pangolin da aka ace akwai wasu dangin raƙuma a yankin Afirka na Sahel inda aka keɓance coronavirus daga nau'in cutar ta yanzu ta shekara ta 2019. Furin cutar ya samu sauyawa daban-daban kamar misalin cututtuka da dama irin wannan murar tsuntsaye da ke canzawa kowace shekara. Wasu na yana ɗauke da yardar cewar wannan cutar wata ƙirƙirowa ce da ɗan adam ya yi domin cutawa wata al'umma ta musamman. A ɓangaren mu da wata hujja da ke nuna cewa ƙwayoyin cutar corona an ƙirƙire su ne domin musguna al'ummar duniya. Hujja ita ce a yau a Afirka ce ƙasashen da ba a samu mace-mace da yawa ba. Idan aka duba faɗin duniya, kenan wannan tunani abu ne da ake sa a cikin kawuna fiye da zahirin gaskiya. A cewar sanarwar mahukuntan kiwon lafiya zuwa ranar 19 ga watan Ogista 2021 adadin mace-mace masu alaƙa da cutar coronavirus ya jibinci mutum 196 kuma fiye da mutum miliyan 4.3 a faɗin duniya kamar yadda kiyasin cibiyar kamfanin dillancin labaru ta Faransa AFP ta rawaita. nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya adifa tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zandayar tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba ɗari da biyu da digo ɗaya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu